babi na biyu malam ya yi jawabi ne akan siffofi goma da mijin da ba a mantawa da shi Na mijin da ba a mantawa da shi mijin da ba a mantawa da shi har abada wani lokaci sai ku zauna da mace tsawon shekaru amma idan kuka rabu sai ta manta da kai wani lokacin kuma za ku zauna ɗan lokaci da mace amma sai ta riƙe ka a zuci har ƙarshen rayuwarta to me yake faruwa ga wasu siffofi da muka gani sakamakon yau da gobe na yi wa mata tasiri idan mutum ya siffatu da su mata suna son mutumin da ya haɗa waɗannan siffofi guda goma na ɗaya namiji wanda ya san ƙimarta da darajarta ita mace tana son miji wanda ya san ƙimarta ya san darajarta ya san martabarta kuma yake ƙoƙari wajen ba ta wannan martabar da wannan ƙimar da wannan darajar na biyu mijin da yake yaban mace da ririta ta mace tana son mai yabonta idan ta yi kwalliya ya yaba mata ya ce kwalliyar nan ta yi kyau idan ta yi girki ya yaba mata ya ce wannan girki ya yi daɗi idan ta yi tsafta ya yaba mata ya ce kai amma fa kin yi tsafta mai kyau idan ta kula da gida a yaba mata a ce kai amma kin gyara gidan nan da kyau idan ta kula da ibada a yaba mata kai a wancan ba kya wasa da sallah kuma zikirin safe da rana da zikirin yamma da zikirin kwanciya da tashi da shiga gida da fita da ban ɗaki da fita Na ga kina kula da zikiri sosai idan tana kula da ka nan ma ka yaba mata mace tana son irin wannan namijin da zai rika kula da ita da ririta ta da kuma yaba mata na uku namiji mai riƙon amana hakika mata suna son namiji mai riƙon amana wanda baya juyawa matarsa baya komai tsawon shekaru da suka ɗauka da kowace irin ta gamu da ita idan tafiya ta yi tafiya tsufa take yi kuma larura bayyana take a jikinta to hakika wani namijin namiji ne na ƙuruciya da mace ta ɗauko tsufa sai ta fara ganin wulaƙanci da cin mutunci da juya baya da ƙauracewa da ƙasƙantarwa da kuma ɗaukar ta a banza a wafi saboda ai yanzu ba yarinya ba ce ta riga ta tsufa an cinye mata ƙuruciya an cinye mata yarinta yanzu kuma ta tsufa ana wulaƙanta ta ana tozarta ta tana ganin rashin mutunci iri-iri duk namijin da yake yin wannan ba namiji ba ne da mata suke tunawa da shi bayan lokaci na hudu namiji da yake ba mace cikakken lokaci hakika mata suna son namiji da yake ba mace cikakken lokaci domin sauraron ra'ayinta mace tana son namiji da zai ba ta lokaci ya saurari damuwarta ya ji bayaninta kuma ya ji ra'ayinta kuma na yin shawara da ita ita ma ta ba shawara in ya ga dacewarta ya ɗauka idan ko ya ga amfaninta ba yanzu ba ne sai nan gaba sai ya ajiye ta har zuwa wancan lokacin to haƙiƙa mace tana son namiji ya zo ya bata lokaci su hira su tattauna su shawara su sheƙi ayar su dariya su murmushi su murna amma mafi yawan mu sai ka ga muna tabar mahira wani ma sai sha ɗayan dare ko sha biyun dare ko karfe ɗaya na dare sannan za ka ga ya shigo gida kwalliyar da aka yi maka har ta fara jin banci da gegedi duk ta goggoge abincin da aka yi maka har huce turaren da aka fesa maka har haƙanshinsa ya tafi to mata ba sa son irin wannan mace tana son namiji mai kyauta hakika mata suna son namiji mai kyauta ba wai mai hannun jarirai ba kamar da ake cewa ko mai hannun 'yan dambe ba mai matsolo ba ba miji mai rawa ba mai sakin hannu mai alheri mai kyauta ko ba mai albaziranci ba domin dama ai abu uku ne ko ka zama mai shi shine wanda baya bayar da abin da zai isa ko ka zama mai albaziranci wanda zai dinga watsi da komai har ma a wuce kima da bukata ko kuma ka zamo mai daidaitawa ka da ranka da han wacce tana son miji irin wannan ko ba ta manta da shi na shida namijin da yake ba wa mace haƙuri tabbas mata suna son namijin da yake ba su haƙuri kuma ya lallashe ta idan shi ya mata laifi amma wani shi zai wa matan laifi kuma ya kicin kicin ya tsaddaura ido ya zazzara gashin baki ya zazzaro ido kuma daga baya ka ga wai shi za a zo kuma ana ba wa haƙuri ba laifi ba ne ya ce Allah ya baki hakuri na miki ba daidai ba Allah ya huci zuciyarki Allah ya saka miki da alheri bisa zaman da muke tare to mace duk sanda ta tuna wannan ko ba kwa tare ko mutuwa kai sai ta tuno da kai ta maka addu'a musamman ta samu namijin da ba irin haka yake ba na bakwai namijin da yake tseratar da mace daga wani hatsari mace tana son namijin da yake kokari wajen tseratar da ita akan matsalolin da take fuskanta a rayuwa idan idan ta fada cikin matsalar rashin lafiya ko damuwa ka ba ta taimako idan ta shiga larura ta wata bukatu daga iyayenta ko daga kanta ta ga kayi kicin kicin ka shiga cikin wannan damuwa tata ana ta yi da kai ko na in damuwa ka ganta a ciki ka ba ta kulawa ta ka damu dai tana kwance a gadon asibiti ta waiwaya ta ganka a tsaye a kanta kana mata sannu to wallahi ba za ta manta da kai ba har abada na takwas namijin da mace ta san zai iya mutuwa zai iya mutuwa a kanta hakika mace tana son namijin da zai iya sadaukar da rayuwarsa a kanta domin ya tabbata hadisi mutumin da aka kashe shi yana kare iyalansa to ya yi shahada wani ya zo ya kawo ka farmaki ka tare har ka mutu to ka yi shahada aljanna za ka shiga to mace tana son namiji saboda tsananin son da yake mata zai iya rasa rayuwarsa domin ita ta ci gaba da rayuwa wannan matar in ta samu irin wannan mijin to ba ta manta da shi na tara namiji mai fara'a da murmushi da sakin fuska da tafiye-tafiye da matarsa abu ne ne cewa dukkan mutumin mai murmushi da sakin fuska mutum ne wanda mutane suke son sa kuma wannan ɗabi'a ce ta musulmi to haka mace tana son mutum mai fara'a ba mai shan kunu ba ba mai ɓata rai ba ba mai haɗe fuska ba mai haɗe gira ba mace tana son mutum mai sakin fuska kuma lokaci bayan lokaci ya rinka yin tafiye-tafiye da ita don mace tana sakin jiki a lokacin da suke tafiya da mijinta har ta gaya masa wasu abubuwa waɗanda da a gida ne ba za ta iya gaya masa su ba na goma namiji mai tsafta da kwalliya da lafiyar jiki musamman wajen mu'amalar iyali mace tana san namiji mai tsafta mai kwalliya mai sa turare kuma yana da lafiyar jiki kuma yana miya ta bukatar ta ta zamantakewa aure